Majalisar dattawa ta gayyaci manyan jami'an tsaro da suka hada da mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro da darakta janar na hukumar leƙen asirin ƙasa da ma'aikatan harkokin wajen ƙasar domin gabatar da wani jawabi na gaggawa kan zargin da aka yi cewa hukumar USAID ke yi na tallafawa Boko Haram a Najeriya. Wannan mataki ya biyo bayan ƙudurin da Sanata Muhammad Alin Dume ya gabatar wanda ya bayyana wani faifan bidiyo na ɗan majalisar dokokin Amurka Scott Perry yana zargin hukumar USAID tana tallafawa ƙungiyoyin ta'addanci ciki har da Boko Haram. Sanata Muhammad Alin Dume ya yi mani ƙarin haske kan ƙudurin gaggawa da ya kawo wa majalisar. Dama tun da farko ana zarge-zarge, ana maganganu ta kasa-kasa, to sai kuma gata ta fito daga bakin wayanda masu ke kawo agajin ɗaya daga cikinsu. to saboda haka don barnan da boko haram suke yi mana da kuma suke yi ma har yanzu kuma abun takici takici yiwa don muna ganin kamar akwai inda suke samu a taimako ko kuma akwai inda suke samu makamai da sauransu din shi yasa abun ya kici ya kiciwa musamman matun da ba airport suke da shi ba ba kuma seaport suke da shi ba amma muna ji tun dama da suke zuwa su yi ayyukan yan agaji din wanda kuma ba sa yadda a sa musu ido to sai mu ji labari akan cewa helicopter ya kai kaya a daji ya yi menene sai mu ga haka zai yi kuwa ba mutanen airforce ba su gani mato. to kaga yanzu wannan da wannan fitowa wannan magana muna an samu dama yadda za a yi tambayoyi kuma a bincika a san me yake faruwa kowane dan najeriya ma yana fatan oko kuma ana jiran akan cewa mu yan majalisar mun da muke wakiltar su eh, za su yi magana akan wannan abu A nashi nazarin masanin harkokin tsaro Dr. Kabir Adamu ya nuna cewa wannan mataki da majalisa ta ce za ta ɗauka na gayyatar shugabannin hukumomin tsaro ba daidai ba ne. Wannan yunkuri wadda 'yan majalisa suka yi hadde majalisan dattawa abu ne wanda ni a tunani na. gaskiya ɓata lokaci ne kuma nuna ma 'yan ƙasa cewa ba su san aikinsu ba. Ina mutunta wannan ɓangare na gwamnati duk wanda ya san demokaradiyya ya san matsayinta to amma irin wayannan ababen shi ke bata ma majalisa suna abinda da ya sa ni ce haka na farko dai ita majalisar nan har dai bangaren majalisar dattawa tana da dama ta rubuta ma majalisar kasar amurka ta ce mata to ga abin da ta ji tunda bincike ne take yi ita majalisar kasar amurka din to tana son a bata sakamakon binciken na ɗaya kenan na biyu bisa ga tsari na demokradiyya akwai abin da ake ce ma checks and balance da turanci wato sa ido bangarori uku ne da nazartarwa da ita majalisa da kuma ɓangaren shari'a to kowane ɗaya daga ciki na sa ido akan ɗaya ita majalisa ita aka ba ta dama ta sa ido akan ɓangaren zartarwa to inda majalisar tana sa ido yadda ya kamata da duk wannan abin bai taso ba abin jira a gani shine ko binciken da majalisar dattawa za ta yi a cikin sirri zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.